Eh, bayani za mu cewa vraiment mun gode ma Allah mun gode ma jami'an tsaro parce que eh, wanga eh, mutane sun zo sun kore su sun kashe mutum guda sauran yanzu sun shiga daji ana ana biye da su vraiment za mu cewa mun gode ma Allah mun gode ma jami'an tsaro abinda suka nemo ba same shi ba abin da suke sammani sun zo sun iske ba haka nan ba ne babu dan kwaso ko guda wanda ya gudu vraiment euh, za mu cewa mun gode ma allah mun gode ma jami'an tsaro sun yi aikin su kuma aikin kullum suna shi ba ni da bayanin da zan bada wa a game da suna nawa ne suka zo kuma ta wuce hanya ce suka iso nan abu guda zan cewa kun ga shaida da mhm. suka zo ma wuta suka bude wuta suka bude matuka mhm. kuma kun ga shaida ta bani da bayanin da zan bada wa a game da su wane suka zo bisa moto suka zo sauran sun gudu lalle ana cewa haka kuma mu haka nan muke cewa amma game da su wane ne ruwan ba mu sani ba kun san waga prison prison da haute sécurité ce duk iri-irin wannan terrorist a ne ake rike su mm. don takan yi sun zo ne su yi da su